Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To idan kuna biye da mu a shirinmu na baya barista Solomon Dalon ya ba da ansa akan tambayar da wani ya yi game da haɗin kan arewa. Bisa ga amsar da barista Solomon Dalon ya bayan ne na ce da shi. To ranka daɗe wannan batu da kai ya tado min wani batu don kasan kullum akan yi magana akan cewa ana so a haɗa kan arewa 'yan arewa su haɗa kai. To amma ban san ko ka gani ba kwanaki akwai wasu 'yan arewan suka yi kira ga shi shugaba Jonathan cewa idan zai sake tsayawa takara a shekara ta 2015 ya maye gurbin mataimakinsa ah, na Madisambu. sannan sai ga shi ma wannan makon da ya wuce jaridar the nation ta buga labarin cewa wasu giggan 'yan siyasa arewacin najeriya din suna son shugaba jonathan din ya sauke mataimakin nasa shi na madisambo a zaben shekara ta 2015 wai ba shi da tasirin siyasa arewacin najeriya to me za ka ce akan haka idan dai har ana batun haɗin kan arewa ne tunda ai shi na madisambo din dan arewa ne eh ka gan waɗanda suke waɗannan maganganun waɗanda an saye su ne su je su yi haka domin su ba wa shi mataimakin shugaban kasa kunya. Amma ni in an tambaye ni Solomon Dalon zan ce can da su gada zomo ya ji kiɗi farauta. Tabbacin da ina so yi wa kowa a arewa shi ne dubu biyu da goma sha biyar da labari ba za a same ka da sauki kamar da suke yi nan ba. wai su je su yi irin abin da suke nan ba. Namadi ɗan arewa shugaba na a arewa, mataimakin shugaban ƙasa. Amma mu dattawan arewa da mutanen arewa ba mu ji amonsa kamar yadda mun saba da wannan mukami a arewa ba. Bai nuna sosai bai fita ma nuna, wani rana ko a ofishinsa a mika bayanin yan jaridu a tausaya wa mutanen arewa da abin da yake bai taba yayi ba duk wani sabuwa da yake bai taba ma ya da ya taba ya kai gudunmawar taimako ko ga wurin da ake kai musu yare amma sai shi na shugaba na arewa bai taba yi wannan ba to mu damuwa mu da shi kenan kamar ya jure wa arewa baya saboda haka idan yan jami'ansa waɗanda suna ganin ah, bai kyauta ba suna kira wai a kira shi maganan su ne na jami'ansa maganan su ne na na na ra'ayi ba zan iya sa baki a ciki ba domin abin yana na kaman yan fashi ne sun je sun sun sake banki sun koma cikin eh, sunkuru suna raba kudin sai sun fara fara da juna su sai wani ya ji wa daya ciwo an zo an kama su an kawo police station ma ko a yi musu binciken satan banki sai ana tambaya faran da suka yi a cikin dajin to kaga an bar ainihin maganan an ji ana yi ya ga ko magana a canja mataimakin shugaban kasa ko a yi kaza mu wannan ba ita ce damuwa mu ba ya dawo a matsayin shi na ke shugaban kasa ya hada kai da dattawan arewa a cice arewa daga halin da yake ciki shi bai taimaka wa arewa ba zan fara yannan kuma zan fara shi da karfi bai taimaka wa arewa bai nuna mana cewa shi mutum arewa ne ba domin sai sama ma ya kawo taimako ko a jihar Plateau ko a Nasarawa ko ya kai ziyara ba yana kawai zazzaune abinci Abuja ya wuce zuwa Turai sai ina ganin waɗanda suka yi wannan ya sun ga cewa shi ma karan kanshi bai kula da mutanen shi ba to suna so su bashi kunya shi sa sun yi wannan to sai ishara ne gare shi ko ya nema gyara amma mu mutanen arewa idan shugaban kasa ya nuna mana siyaya bai kula da mu ba kuma ba za mu damu da magana shi ba ko su canja shi ko kana su canja shi mu ba za mu yi abin da zai sace fitin ba illa iyaka sai sun dawo sun nuna mana cewa suna niyya su yi mulkin kasa na kan gaskiya da adalci za mu saurare su amma in za su tafiya cikin wannan tafiyar su na munafunci to a'a su kara lafiya ban da mu To Abuja kuna ji na? Eh muna jin ki Haji Abdullahi. To kuma tso ku yi tambaya. To assalamu alaikum ne magana Abubakar Ibrahim dan kurama karamar hukumar Bere jihar Kaduna Najeriya. To babban bako makwabci na tsakanin Samunaka da Jos dai nisa ina maka sanda da zuwa. Tambaya na kamar guda uku. Na farko a matsayinka na masanin shari'a dokar kasar Najeriya so nawa ta ba ma shugaban kasa doka ya kafa dokar ta baki a jiha sannan tambaya ta ta biyu shine me ya yasa nan nan kashe da ake ke yi a matsayin ku na manyan arewa wanda ba ku da iko ku kira mu ku jagorance mu mu fito mu nuna rashin jin dadin mu ga wannan al'amari da yake faruwa sannan a matsayin ka na masanin shari'a shin idan ya kasance cewa ƙasa babu zaman lafiya ba inda doka ta ce yan majalisa su cije shugaban kasa shine tambayoyi na guda uku da fatan babban bako zai bani an san To, a bari in fahimce ka tambaya ka ta biyu so kake su da ta arewan su fito ne su jagorance ku ku yi zanga-zanga ko me kake nufi? Eh, abin da nake nufi kenan, tun da kace ya yawa a arewa, a zanga-zangar lumana a nuna mu shugaban kasa bakin rai game da abubuwan da yake faruwa. To, barista gare ka. tsarin mulki ya nuna cewa za a kafa doka ta bashi kuma a iya a sabunta shi. Tsarin mulki bata ba da wani iko a sake yin sabon doka ta bashi ba. Idan dai in za a yi haka, to sai dai ko a yi wa tsarin mulki gyaran fuska. Mu muna muna adawa da neman ci gaba da dokan ta bashi a jihohi guda uku nan a maimakon wannan doka ta baci wanda ta haifi fitina fiye da kowane abu an kai hare-haren da ba taba an karawa a cikin tarihi kenan ya nuna cewa doka ta baci ita ce take daurawa a kungiyar sagaru gindi domin su kai hare-haren su suna cin kare su ba babata saboda haka doka ta baci ta zama kauniyan doki ne tana na kawai sai a ce da ita amma ba za a iya hawa ba dawowa da matsayinmu na dattawa ba za mu yi mu jagorance jama'a su yi zanga-zanga ba to da ne da karfin fita kan hanya ne <laughs> ai matasa ne za su yi wannan idan matasa waɗanda suke kasa in sun ga abu bai musu ba su ne za su nuna su ko su yi zanga-zanga ta lumana su da mataye a rufe kan hanya a ce hukuma ba mu ji daɗi ba ba ku kare mu ba wannan aikin matasa ne ba na dattawa ba dattawa masu yawo da shawara ne muna da ruwan sanyi ne a baki ba wuta ba abu na uku ka ce eh, menene tambaya ka ta uku ne ce shin dokan kasa ta ba mu yan majalisa idan ana kake-kake a kasa yan majalisa su tsige wannan shugaban kasan dokan kasa bata ba da wannan dama ba majalisa tana da cikin iko a kan shugaban kasa idan sun tabbatar cewa ya aikata laifuka waɗanda sun kai a fige shi kuma waɗannan laifukan an bar wa majalisa ra'ayi ne su tabbatar da shi saboda haka duk abin da majalisa ta ke laifin da ya yi sa a sige shi za a sige shi amma kada ka manta dan wa ina ka aje maganan buhun na mai yawo da kafa na masu goyo ana nan buhun ba karamin iko take da sha Najeriya ba ka bar masallaci ka bar church da zantani majalisa mutanen yan majalisa sun nuna gazawansu domin su ne ake zuwa atuntubesi sai ce wai sun kafa doka ta baci na ne hujja na majalisar nan da ta sake sabunta doka ta baci a jihohi nan guda uku har ma waɗanda aka zaɓe ta wannan wuri sun je suna daga hannu a majalisa in ba wannan kudin ba in haka yan najeriya yanzu haka allah mu shine kudi amma wanda muke zuwa mu yi lamuni wai allah shine wanda muke zuwa gaban shi ranar lahadi da ranar juma'a amma bauta kudi da muke yi ya fi na allah saboda haka yan majalisa suna da iko su yi komai suna da iko ba su ce ni magana na ni ba dan Najeriya ba amma idan na da kudi za su iya su fada haka wannan ita ce babban magana. To Sokoto kuna jin mu yanzu? Eh muna jin ku. To ku ba mutum ɗaya ya tambaya ko? Assalamu alaikum. Sunana Abdul Yalo ke sabu gidan Igwe daga Sokoto Najeriya. Ta. Ina da tambaya ɗaya zuwa ji. Tambaya ta anan shine wani yasa Najeriya za ka ga mutum an yi miki wuri kamar an kai shi wani matsayin ofis haka for example kamar ministan tsaro gashi ainihin ministan tsaro ana samun crisis Najeriya amma an ki bari a to a zauna da shi domin a shawo kan matsala sai tambaya ta ta yi wanda yasa sa shugabannin Najeriya ba su damu da talakawa ba ita kansu kawai suke yi To abin da ya sauwaka kenan a yau to amma ni Jummai Ali ina gayyatar kuma makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage